Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu na labaran duniya. A cikin shirin namu yau za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta faɗi hukumomin da suke da alhakin bayyana masu ɗaukar nauyin ƙungiyar Boko Haram. Kafin nan, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. da zaran mun ɗora. A yau Alhamis ne, rundunar sojojin Najeriya ta ce ba alhakinta ba ne gudanar da bincike tare da tono asirin masu ɗaukar nauyin ƙungiyar Boko Haram da takwararta ISWAF. A cewar rundunar sojin, aikinta shine murƙushe dukkan wasu 'yan ta'adda ba binciken hanyoyin da suke samun kuɗi ko tallafi ba. Shugaban Sashen Yaɗa Labaran atisayin Rundunar Soji, Major General John Inance shine ya bayyana hakan yayin da yake amsa tambayoyin manema labarai. A cewarsa, alhakin Hukumar Leƙen Asiri ta Ƙasa da Hukumar Jami'an Tsaro na Farin Kaya su ne ya kamata su gudanar da bincike tare da bayyana sunayen masu ɗaukar nauyin ƙungiyoyin ta'addancin da ke ƙasar nan. Idan aka yi la'akari da irin makaman da 'yan ta'addar suke amfani da su, mun san akwai ta hanyar da suke samun kuɗi masu nauyi. Nawa suke samu daga dukiyar da suke sata? Amma kamar yadda na faɗa a baya, alhakin rundunar soji shine ta samu galaba a kan ta'addanci da duk wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda. Wannan shine aikin da muke yi. Muna da Hukumar Leƙen Asiri ta Ƙasa da Hukumar Tsaro ta Farin Kaya, alhakinsu ne su yi bincike domin samun bayanai tare da bankaro masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda, ba aikin rundunar soja ba ne a cewar Major General John inance A ranar Laraba ne rundunar sojin Najeriya ta ce, Babban hafsin rundunar sojin ƙasa. Laftanar Janar Tukur Burtai ya ziyarci jihar Katsina domin gani da shaida irin shiri da sansani da bataliyar sojoji suka yi na yaƙi da 'yan bindiga. A cewar rundunar sojin, Burtai bai koma Katsina ba saboda yawan hare-haren 'yan bindiga a jihar da jihohin Sokoto da Zamfara. Ana tsammanin Burtai zai kasance a jihar Katsina na tsawon lokacin bikin ranar sojoji wanda aka fara ranar Laraba ɗaya ga wata har zuwa ranar Litinin shida ga watan Yuli. A baya Burtai ya yi shirin yin bikin ne a Jos, babban birnin jihar plateau amma daga baya ya sauya zuwa jihar Katsina domin ƙara wa dakarun soji ƙarfin gwiwan yaƙi da 'yan bindiga da sauran 'yan ta'adda da ke jihohin Arewa maso yamma.